akwai wata damisa wadda tsufa ya kama ta ga shi tana jin yunwa ta rasa abin da yake mata dadi sai ta ce bari ta fita ko za ta ga yan uwanta tana fita sai ta ga ko ɗaya babu a wajen don haka sai ta ce bari ta fita neman abinci tana cikin tafiya sai ta ga wani kogo sai ta shiga ashe kogon nan kogon dila ne amma ya fita kiwo dila na dawowa sai ya ji kogon shiru kuma ya san da cewa akwai tsuntsaye da sukan yi shawagin su a ciki amma sai ya ji tsif kawai sai ya yi wata dabara ya ce ya kai kogo ya yau na ji ka tsif ne bayan kuma kullum idan na dawo kakan yi min sannu da zuwa damisa na jan haka sai ta bude baki ta ce sannunka da zuwa abokina. na ta sanya tsuntsaye suka fita a guje dila kuma na jin wannan murayar kuma yadda tsuntsaye suka razana shi ma ya ce kafa mini ci ban baki ba ya shika mesa da ta ji shiru sai ta gane cewa a shi dila ya yi mata wayo ku danna mana subscribe domin samun ci gaban wannan shirin mun gode